radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio bih ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na safiyar yau litinin muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya shirin duniyar mu a yau muryoyin masu saurare amsoshin fikihu da kuma afirka a yau to waɗannan dai su ne da idan Allah shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon su har zuwa ƙarshen su. jama'a masu saurari assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a wagon najeriya nijar kamar chadi burkina faso da kuma togo wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a wagon gmt da ghana akan mita 16 kilohertz biyar shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe bakwai da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon najeriya nijar kamar da chadi da kuma burkina faso da togo karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon gmt da ghana akan mita 41 kilohertz biyar. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da magaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 da halin yanzu za mu fara da labaran duniya wanda abdullahi salo katsina zai karanto to da farko ga muhimman kanin ministan harkokin wajen kasar iran ya gana da sabon ministan harkokin wajen kasar syria ta wayar tarho allah ya yi wa tsohon shugaban kasar murtaniya muhammad wald sheikh abdullah rasuwa a daren jiya tsohon mataimakin shugaban taron najeriya ya shawarci gwamnati da ta kara wa manyan attajirai yawan haraji yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya tattauna da takwaransa na kasar syria sabon ministan harkokin wajen kasar faisal mcdad ta hanyar wayar tarho inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka tsakanin kasashen biyu da farko dai ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya mika sakon ta'aziyarsa ga sabon ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal mcdad dangane da rasuwar tsohon ministan harkokin wajen kasar ta syria walid al-muallim baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa daban-daban wanda suka shafi alaka tsakanin ƙasar syria da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ministan harkokin wajen ƙasar ta iran muhammad zawad zarif ya tabbatarwa takwaran nasa na syria da cewa ƙasar iran za ta ci gaba da kasancewa tare da ƙasar syria a kowane lokaci kasantuwar ƙasashen biyu suna da alaka a dukkanin bangarori na siyasa tsaro da dai sauransu a nasa bangaren sabon ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal megidad ya jaddada godiya ga ministan harkokin wajen kasar ta iran dangane da irin gudunmawar da ya ce iran din ta bayar a kasar syria wajen samun zaman lafiya da kuma shiga kafar wando daya da masu kawo hargitsi da ta da kayar baya a kasar gwamnatin kasar iran dai tana da kawance a bangarori daban-daban tare da kasar syria inda a hal yanzu haka kasar ta iran tana da jami'ai na soji masu bayar da shawara akan harkokin tsaro a kasar ta siriya allah ya yi wa tsohon shugaban kasa murtaniya muhammad wold sheikh abdullah rasuwa sheikh wold abdullah ya rasu yana da shekaru 82 a duniya bayan fama da yar gajeruwar rashin lafiya a daren jiya a birnin nouakchott na kasar ta murtaniya fadar shugaban kasar ta murtaniya ta sanar da cewa daga yau litinin har zuwa tsawon kwanaki uku za a ci gaba da makoki a kasar ta martaniya baki daya mamacin dai ya rike mukamai daban-daban a kasar martaniya tun daga shekarun 1970 da kuma 1980 bayan haka kuma ya zama shugaban kasa a cikin watan afrilun shekara ta 2007 banda aka gudanar da zaben shugaban kasa inda ya lashe zaben a zagaye na biyu sai dai ba da jamawa ba tsohon shugaban kasar ta murtaniya muhammad wald abdulaziz ya jagoranci wani juyin mulki wanda ya kifar da gwamnatin muhammad wald sheikh abdullah a cikin watan agustan shekara ta 2008 tsohon mataimakin shugaban tarayyar najeriya kuma tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa karkashin inuwar jam'iyyar pdp alhaji atiku abubakar ya baiwa gwamnatin tarayyar najeriya shawara domin fita daga cikin kangin talauci da ƙasar ta shiga ba ga haka kuma ya shawarci gwamnatin tarayyar najeriya din da ta ɗauki mataki na ƙara yawan haraji ga manyan attajirai da nufin farfado da tattalin arzikin ƙasar tsohon mataimakin shugaban tarayyar najeriya ya kuma nuna bacin rai matuƙa akan yadda ya bayyana cewa najeriya ta shiga halin kare tattalin arziki ne sakamakon kyan aiwatar da shawarwari daban-daban da masana akan harkokin tattalin arziki suke bayarwa a ranar asabar na dai hukumar kididdiga ta najeriya ta ce tattalin arzikin kasar ya ragu da kashe 3.62 cikin 100 a tsakanin watan yuli zuwa satumban shekara ta 2020 wanda hakan ke nufin tattalin arzikin najeriya ya samu karaya hukumar ta dora alhakin hakan ne akan faduwar farashin danyen mai a kasuwanninsa na duniya da kuma tasirin annobar corona ta jama'a masu da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kakakin rundunar sojin ƙasar yaman birgidiya janar yahaya amit sare ya bayyana cewa dakarun gwamnatin ƙasar ta yaman tare da mayakan sa kai sun harba wasu makamai masu lizami a kan babban kamfanin mai na aramco kakakin rundunar sojin kasar ta yaman ya bayyana cewa sun kaddamar da wannan hari ne da wani makami mai lizami samfurin kudus 2 wanda ake harba shi daga nesa kuma ake sarrafa shi da na'urori na musamman ya bayyana cewa sun kai wannan hari ne a matsayin ramuwa akan kamfanin mai na aramco a kusa da birnin jidda na kasar saudiya hannun kuma ya bayyana cewa suna kira ga dukkanin 'yan kasashen ƙetare da suke zaune a irin waɗannan wurare da ma fararen hula 'yan kasar ta saudiya da su guji zama muhimman wurare irin waɗannan domin kowa suna daga cikin wurare da za su mayar da martani akan su a cikin 'yan kwanaki masu zuwa sakamakon ci gaba da kai munanan hare-hare da jiragen yakin kasar ta saudiya suke yi a kan fararen hula a kasar ta yaman wanda hakan ya yi sanadiyar ɗaruruwan mutane a cikin lokutan baya-bayan nan yahaya sare ya bayyana cewa wannan yana matsayin martani ne matukar dai masarautar ta al ta ci gaba da kaddamar da irin waɗannan hare-hare a cikin ƙasar yaman a taron najeriya kuwa akalla sojoji shida ne aka tabbatar da cewa sun rasa rayukansu sakamakon wani hari da mayakan kungiyar nan ta iswap e suka kaddamar a yankunan da ke cikin jihar borno a ranar asabar ta gabata rahotanni sun bayyana cewa lamarin ya faru ne a ƙauyen burimari a lokacin da tawagar sojojin ke kan hanyar su ta zuwa baga inda dakarun kungiyar suka yi musu kwantan bauna majiyoyi da dama daga suke har da na jami'an tsaro da sun tabbatar da wannan labari sun kuma ce akalla sojoji shida ne suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu fiye da goma suka jikkata hakanan kuma rahotanni sun bayyana cewa gwamna zulum a ranar ya kai ziyara a garin na baga domin raba wasu kayayyakin agaji ga al'ummomin yankin tare da tabbatar da cewa 'yan gudun hijira da suke warwatse sun dawo gidajensu gwamna zulum ya je ba gane domin ganin yadda aikin raba kayayyakin tallafin abincin yake wakana ga mutane da suka koma gidajensu ba da jamawa ba wasu bayanai na cewa maharan sun nufi tawagar gwamna zulum amma dai gwamnatin jihar borno ta musunta wannan labari ta jama'a masu saurari karshen labaran duniyar kenan. madala abdullahi salo katsina kenan tare da fasara da kuma karanto labaran duniya da ganin hausa radio voh a nan birnin tehran to yanzu kuma sai mu je ga sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da a cikin sa mukan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana wasu lokutan. A yau da Allah shirin namu zai dubi ne akan wani batu wanda yake da alaka da yankin gabas ta tsakiya da kuma batun kulla alaka da ke gudana tsakanin wasu daga cikin kasashen larabawa da kuma gwamnatin yahudawan isra'ila inda a halin yanzu kallo ya koma kacukab kan take-taken gwamnatin saudiya na yunkurin kulla alakan da isra'ila kamar yadda ministan harkokin wajen kasar ta saudiya ya faɗi a ranar asabar ta gabata a lokacin ganawarsa da sakataren harkokin wajen kasar amurka cewa ba su da wata matsala akan kulla alaƙa da isra'ila wannan dai shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin to tun bayan da kasashen larabawa suka fara yunkurin kulla alaka da isra'ila a cikin kimanin watanni biyu da suka gabata inda kasashen haɗaɗɗen daular larabawa da kuma bahrain suka fara mika kansu ga gwamnatin yahudawan isra'ilan tare da neman amincewarta wasu daga cikin kasashen larabawan ma sun nuna yiwuwar kulla alaka da isra'ila sa abinda suke kira yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da gwamnatin yahudawan gwamnatin kasar saudiya dai tun a lokacin ta bayyana cewa kulla alaka da isra'ila zai koma ne zuwa ga yarjejeniyar kasashen larabawa wadda aka rataba hannu akan ta tun shekara ta dubu biyu da 2001 wadda take magana akan cewa za a iya kulla alaka da isra'ila tsakaninta da larabawa idan ta fice daga dukkanin yankunan falasinawa waɗanda ta mamaye a halin yanzu gwamnatin kasar ta saudiya ta fara daukar matakai waɗanda suke yin karo da kalamanta na farko tun bayan hawan donald trump akan kujerar shugabancin kasar amurka gwamnatin kasar saudiya din ta nemi amincewar gwamnatin trump domin samun aiwatar da abubuwa da dama da take bukata a lokacin mulkinsa kamar yadda fitaccen marubucin nan ɗan ƙasar amurka bob ward ya rubuta a cikin wani littafinsa da yake magana akan alaƙar larabawa da isra'ila inda ya bayyana cewa tun bayan da donald trump ya samu nasarar lashe zaben kasar amurka ba da jamawa ba ya ziyarci kasar saudiya inda a lokacin sarki salman ya shaida wa trump cewa zai gabatar da ɗansa wanda shine rima mai jiran gado wato muhammad bin salman domin donald trump ya dubi a kansa da kuma aikansa idan ya amince da shi to zai ci gaba da yin aiki da shi idan kuma har bai amince ba to donald trump yana da damar da zai kore shi to sai dai bin salman ya samu amincewar donald trump a wannan ziyara da ya kai kasar saudiya domin kuwa baki daya abinda ake magana akan shi a wannan lokaci shine batun yarjejeniya ta ɗaruruwan biliyoyin daloli wadda aka kulla a tsakanin saudiya da kuma kasar amurka ta sayan manyan makamai wanda kuma muhammad bin salman ne ya jagoranci kulla waɗannan alaƙoƙi da yarjejeniyoyi tsakanin gwamnatin ta saudiya da kuma gwamnatin donald trump wanda hakan ya sa muhammad bin salman ya samu gagarin karbuwa a hannun donald trump amma a ɗaya ɓangaren kuwa donald trump ya samu waɗannan kuɗi ne domin yin amfani da su wajen ƙarfafa mulkinsa da kuma ɗaga matsayinsa a siyasance a ƙasar amurka ta fuskar haɓaka tattalin arzikin ƙasar amurka wanda kuma donald trump ya yi amfani da wannan damar wajen samar da ayyuka ga dubban amurkawa ta hanyar yin amfani da kudaden da ya karba daga hannun kasar saudiya wanda a lokacin a bugu daya donald trump ya karbi sama da dala biliyan 480 daga hannun gwamnatin saudiya da sunan zai ba ta kariya bayan kuma donald trump ya taka gagarin marawa wajen baiwa bin salman kariya akan abubuwa da dama waɗanda zai iya samun matsala a kansu wanda za su iya kange shi zuwa ga samun abin da yake bukata na zama sarkin saudiya bayan mahaifinsa daga cikin abubuwa waɗanda suke zama babban matsala ga bin salman da kuma karfin kafa ga wannan mafarki nasa shine batun kisan jamal kashogi fitaccen ɗan jarida nan na ƙasar saudiya wanda yake adawa da salon mulkin na bin salman wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo masa tarnaƙi banan kuma akwai batun yakin ƙasar yaman wanda donald trump ya kau da idansa akan dukkanin barnar da bin salman yake aikatawa akan al'ummar kasar ta yaman da ma dai sauran abubuwa da dama waɗanda ake kallon su a matsayin manyan laifuka ne wanda yake aikatawa kuma yake samun kariya daga gwamnatin donald trump to sai dai tun bayan jin ra'ayin jama'a wanda sakamakonsa ya fara nuna cewa zaben amurka da za a gudanar a wancan lokaci yana nuni da cewa joe biden ne a kan gaba kuma zato mafi karfi shine zai kayar da donald trump a zaben wannan ya sanya hantar bin salman ta kada matuka domin kuwa joe biden ya yi alkawalla akan abubuwa da dama waɗanda zai binciki gwamnatin saudiya musamman ma bin salman a kansu mafi muhimmanci daga ciki kuwa shine batun kisan jamal kashogi inda joe biden a lokacin yakin neman zaɓe alkawalin cewa tabbas sai ya bincike bin salman akan wannan batu bayanan kuma ya alkawalin cewa zai bincike akan batun take haƙƙoƙin bil'adama musamman ma masu fafutuka da ake garkamewa a gidan kaso na ƙasar ta saudiya bayanan kuma wani abu wanda yake da matukar muhimmanci ga bin salman shine yadda joe biden zai kalli irin matsayar da gwamnatin saudiya ta ɗauka musamman ma a lokacin yakin neman zaɓe inda saudiya da kasar haɗaɗɗe daular larabawa suka taka gagarumin rawa wajen taimaka ma donald trump a lokacin yakin neman zaɓe da biliyoyin kuɗaɗe domin ya kayar da joe biden wanda kuma da ƙarshe joe biden ɗin ne ya samu nasara a zaben ƙasar ta amurka manufar bin salman dai ta dukkanin yunkurinsa na ganin cewa donald trump ya ci gaba da mulki shine yadda hakan zai share masa hanya domin ya zama sarki na ƙasar saudiya to sai dai zaben joe biden a daidai irin wannan lokaci zai sanya bin salman din ya dauki hanyoyi wanda zai kubutar da kansa daga ciki kuwa shine ya mika biliyoyin daloli ga joe biden domin ya rufe bakinsa kamar yadda ya rika mika ɗaruruwan biliyon daloli ga donald trump wanda kuma wannan ba abu ne da za a iya korewa ba domin kuwa joe biden yana da abubuwa da dama waɗanda zai iya tuhumar bin salman kuma hakan ya iya kawo ƙarshen mafarkinsa na neman zama sarkin saudiya din daga ciki har da batun gudanar da bincike akan batun kisan jamal kashogi baya ga haka kuma akwai batutuwa da dama da suke da alaka da batun harin 11 ga watan satumba wanda aka kai a kasar amurka a shekara ta 2001 wanda ake zargin cewa gwamnatin kasar ta saudiya tana da hannu a ciki musamman ma bayan samun wasu daga cikin jami'ai na diplomasiyyar saudiya din a ƙasar amurka da suke da alaka da wasu daga cikin waɗanda suka kai harin bayan kuma akwai batun sa'ad jabari wanda ɗaya ne daga cikin manyan jami'an leƙen asirin ƙasar ta saudiya kuma na hannun damar bin salman wanda ya gudu ya bar ƙasar ta saudiya ya koma ƙasar kanar da zama wanda kuma yake ɗauke da wasu bayanai na sirri wanda suka isa hannun joe biden wanda dukkanin waɗannan abubuwa ne da za su iya kawo tarniki ga yankurin bin salman na neman zama sarkin ƙasar saudiya to wani abu da masana suke yin dubi a kansa shine dukkanin waɗannan matakai da bin salman zai iya ɗauka domin shawo kan joe biden da kuma samu amincewarsa domin ba shi kariya da kuma rufa masa asiri akan abubuwa da dama da ake da cewa zai iya bankaɗowa da za su hana shi zama sarkin saudiya ɗin akwai zaɓi na ƙarshe wanda idan ya hakan to kuwa tabbas zai samu amincewar joe biden da ma jami'an gwamnatin ƙasar amurka shine ya kulla alaka da isra'ila kai tsaye kamar yadda kasashen haɗaɗɗen daular larabawa da kuma baharin suka yi duk da cewa wannan zai sanya kasar ta saudiya ta fuskanci kakkausan martani daga wasu daga cikin kasashen larabawa da suke adawa da wannan da kuma al'ummomin kasashen larabawan wanda fiye da kashi 95 cikin 100 na al'ummomin larabawa ba su amince da kulla alaka tsakanin kasashensu da isra'ila ba kamar da kuma aksarin kasashen musulmi ma ba su lale marhabin da hakan to jama'a masu hawaye lokacin da muke da shi da ya riga ya da suke mu dole anan mu ja lizamin shirin sai idan Allah ya hada mu asadawa ta gaba za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya bayan shirin duniyar mu a yau yanzu kuma sai shirin nan naku na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka da kuma muryoyin da kuka aiko. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum jamforiyar musulushin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wadda shugaban kungiyar dalakai Remuka Zoreshin jihar Bauchi. Ina son ku bani dama in yi amfani da wannan dama domin isar da sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Ilyasu Yakubu Digawa Itas Garau Ilyasu Ilyasu Gulawa Sayyidi Barhama akwai Iso Madatai da Magaram akwai Dogo Jabi akwai Aminu Mai Albasa su Dogo Jabi akwai alhaji jalo mashiri akwai wari malam bare bare zuwa abdurashid abubakar akwai bamaina hannami marmarto akwai ibrahim Salisu dan kaduna ibrahim iromo dakiyawai akwai ibrahim sd kusfa zaria da dukkan mai sauraro wannan gida rediyo mai tarin albarka, mai gaishe su a daidai wannan lokaci kadora diga gadan fulani da shugaban kungiyar da alkhairi muka zo shin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu majmu'a mai albarka ta gidan rediyo ohe hausa kera ina fatan kowa da kowa na lafiya zan yi amfani da wannan dama ne mika gaisuwa ta ga abokai kamar haka yan uwa da abokan ziki na farko dai ina gaida isufun dila faki da musa hadirin asuba da kadora digaga dan fulanin warji da fatan su na lafiya sai iliyasu m iliyasu sai kuma tahir m tahir sai kuma shi kansa barka hassan mai gabatar da wannan shirye shirye to ina muku fatan alkhairi a ban jummai ne shugaban kungiyar asusu reshen mailau wanda aka fi sani da adamsi tartar assalamu alaikum biyoyi hausa mai albarka mai magana abba Ma'ame dumbaram daga diba a jambude nijar karamar hukumar gudumariya yau zan gaida masu sauraron ku ne na wannan cikin gidan wanda na sani da wanda ban san su ba ina gaida mamman buniya a washe ina gaida iliya mai kanti mai shayi ina gaida hassan talbaji tukum ina gaida malam salihu dumbaram ina gaida abdulkadir dumbaram ina gaida malam bulama dumbaram ina gaida malam kayame dumbaram ina gaida malam yusuf mazaunin gashiwa dumbaram ina gaida admin din namu mai gabatarwa hassan barka mai magana abba ma'ami dumbaram daga difa a jamhuriyar nijar karamar hukumar gudumariya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai sauraron ku ne yau da kullun shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tare Nigeria Radio Musulunci Iran ne muku fatan alkhairi ina so ku bani dama domin isa da gashe gashe na yan uwa da amana arziki ta farko dai ma'aikatan wannan gidan radio na Tehran Jamhuriyar Musulunci Iran ina muku fatan alkhairi ina gada isu Madatte da magaran akwai babaye lefe da magaran babaye gambo tumniya da magaran zane da ali wanda yake da magaran ba zan manta ba da zane da ali ba zan manta da zaberi mai matala shugaban zaɓi sanka na jihar da magaran ba zan manta da alhaji dan gambo wanda yake gumar ba zan manta da hajarin asuba kahima safko ina muku fatan alkhairi radio fatan alkhairi da fatan za ku ta lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura tare nigeria assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu! sashen hausa na radio wacce murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan madattai da magaram to yau ina so ku bani dama dan yi gaishe gaishe kamar su ilyas yakub ita ta dau jihar bauchi da su aminu mai albasa su aliya ya jafar inguru su ibrahim lara gabta su ado salati goma annabi rijau shugaba iliya mai kanti da shai garkin daura musa hadarin asuba kashe mai sauko da magaram baba gambo da magaram baba ya lafiya shugaba na masoya asali ina gaida isu baban gaji mai tire da ringin ina gaida baba gana alhaji nuciya wucikal ina gaida isu haruna kariya nijar isu suleiman tamsuwa nijar ina gaida salisu bukar tamsuwa in dawo nan gida in gaida alarama mai dabino wanda yake nan garin maɗattai ina gaida haske baba haske daga ƙarshe ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode biyu su tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magarmajin fure nijar na gode assalamu alaikum wa rahmatullahi da hausa ta iran jamhuriyar musulunci rediyo mai albarka kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas prezi kulabura a yanzu ce agadas jamhuriyar nijar eh, zan isar da sakon gaisuwa ta dangance da dama da kuke bamu na sada zumunci ga yan uwa baki ɗaya. Eh, ina gaida duka yan uwa wanda muke tare da su a cikin wannan gida na ku mai albarka musamman gare shi dukare agadas ina gaida shi da kai kado da digaga tahir m tahir akwai isa musa akwai mamman yakubu awashe ina gaida malamin nawa Malam Hassan Mudir na Zafatul Islam Agadas ina gaida yan fadodin namu kulab zabi sanka da suke Agadas baki daya musamman mamburorin namu na ra'ayin su ci maza da mata ina gaida su Bisfirezi in tamu a rahmat ina gaida ta eh, ina gaida shi ta tayar Muhammad Baban Gayu ina gaida Sala babban yaro Isa tayar eh, Usain ra'ayin ci ina gaida Grand Musa mai madara eh, ina gaida Kadar daga nan masallacin Kaddafi ina gaida Hima tayar ina gaida Hassan Ala President ina gaida salma ghali a amarewat ina gaida yan fada tumas musamman gare shi firizi jamal muhammed yan fada faradi da zamore musamman gare shi firizi isuf yan fada shabab rahman musamman gare shi firizi nura da sauran fadodin baki ɗaya namu wanda muke tare da su a cikin birnin agaras baki ɗaya eh, ina gaida kowa da kowa biyu hausa rediyo mai albarka ku tashi lafiya. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyasu Yakubu Digawa Itas Gadau jihar Bauchi. To yau da farko na shigo in mika sakon gaishe-gaishe na kamar haka. Ina gaida Iliya mai kanti da shayi garkin daura. Ina gaida Kadora Diga gadan fulanin warji. Ina gaida Isuhu Suleiman Madatai da Magaram. Ina gaida Abdulrashid Abubakar. Ina gaida Idris Abdul ina gaida ibrahim iromo dake ina gaida iliyasu ibrahim kedi dan bushiya ina gaida aminu mai albasa ina gaida iliyasu m iliyasu bulawa ina gaida baba gaina kofon bina jajere muhammadu direba murba mashiyo abdullahi suleiman ajeri iliyasu usaini usman jona lesfataskum akwai bula makulla kandilwa nijar akwai wari malam bare zuwa nijar da fatan za ku tashi lafiya sashen sashen hausa na boh tehran mai magana ilyasu yakubu digawa ita su ga jihar bauchi to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina ga gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. to madala bayan wannan shiri na muryoyin masu saurare yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ الشيطان الرجيم بسم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na amsoshin fikihu idan masu sauraro ba su manta ba shi dai wannan shiri amsoshin da kuke turo mana dangane da al'amuran da suka shafi fikihu su waɗannan tambayoyin naku da kuka aiko muke dubawa mu ɗauko su sai mu ainihin ƙoƙarin baku amsa dangane da tambayoyin da kuka ainihin turo. a yau tun da na ga kamar tambayoyin na da yawa amma dai akwai wata tambaya da wannan bawan allah ya yi daga kaduna najeriya alhaji ali muhammad to shi tambayar da yake yi da yake na ga cewa tambayar tasa wani abu ne da za a iya cewa zai iya faruwa ga kowa musamman mabiya mazhabar ahalbaita alaihi salam shi yasa insha Allah za mu tsaya mu amsa tambayar ta yadda ba shi kaɗai ba sauran jama'a ma waɗanda waɗannan irin abubuwa za su iya bujiro musu za su iya amfanuwa da wannan al'amari to shi wani ban allah alhaji ali muhammad yake cewa hausa voh assalamu alaikum tambaya ta dangane da wani al'amari ne na mu'amala ni na kasance matafi kuma a cikin tafiyar nan wasu lokutan na kan ɗau lokuta da dama wato zan yi wajen wata ɗaya ko biyu ban dawo gida ba bisa cewa ni ɗan kasuwa ne na kan je gurare daban-daban musamman na fi zuwa lagos to a irin tafiyar da nake yi tun da siye da siyarwa nake nakan yi mu'amala musamman da waɗansu waɗanda suke mata ne kuma ga shi ni a wasu lokutan na kan tattauna musamman da wata baiwar allah mai suna yabo mun fi tattaunawa da ita mu kuma keɓe a guri guda kuma ba aure ne da ita ba to da yake akwai matsala ta haramcin keɓewa da mata irin wannan kuma ni gashi ɗan shi'a ne ni mabiyin mazaban bait to yaya zan yi domin warware alaƙa ta da irin wannan mace wacce mafi yawan lokaci muna tare da ita domin kada a shiga cikin haramci to wannan tambayar Ah, tambaya ce dai a takaice da take nuna cewa shi tambayar da yake so ko kuma amsar da yake so yaya za a yi alakarsa da ita wannan baiwar Allah ita ya da ya faɗi sunanta ma ya ce wata wai ita menene iyabo ya zai yi ya ga cewa alakar da suke ta ko kasuwancin ne amma da ya ce su kan keɓe da juna su tattauna maganganu da sauransu to masha Allah da wannan tambaya taka wanda yake nuna mana cewa kana lura da al'amuran da ya shafi addininka kuma ba ka son ka yi wani abu da zai sa ka yi wani abu da ya saba wa Allah ko kuma wasu dokoki na Ubangiji wata wata'ala to a irin wannan situation din tunda kai kanka ka ce kai mabiyin mazhaban alibaiti ne alaihi salam to irin wannan alakar za ku iya yin ta musamman da yake ka ce ita wannan matar ba ainihin mai aure ba ce inda mai aure ce to fi sabillahi da za mu iya cewa amsar ka anan shine ka nisanci dukkan wani abu na keɓancewa da matar aure kowace ce ba wai zancen business ba ko siye da siyarwa ba duk wani alaka tsakaninka da matar aure ya zama na ko a gaban mijinta ka sai abin da za ka siya ko kuma a gaban jama'a ta sai abin da za su yi amma babu dogon hira babu dogon magana balle shaidan ya shigo ciki ya shigo ya yi muku wani a hudu ba ta shaidan to amma wannan tambayar da ka yi idan aka ce kana da alaka ko keɓewa da wata mace wadda take ba mai aure ba kuma kuna yin mu'amala ta siyasa ta saye da sayarwa ne to shi ma haramun ne ku keɓe ɗin ku kasance ku bi a guri guda kuna wasu abubuwa na tattaunawa ko na business idan kana so abin ya zama ya fice daga cikin haramci to sai lalle ka nuna mata abin da shari'a ta ɗora na irin wannan alaƙa ɗin bisa cewa za ku iya ɗaura aure da ita ko da kuwa na wani lokaci ne ta yadda a wannan lokuta ɗin da kuke mu'amala da ita zai kasance haramci ya kauce tsakanin ku kenan wato ɗaura aure da ake yi misali shine ɗauran auren da za ku iya yi na zancen mutu'a da yake 'yan shi'a suna magana akan zancen mutu'a in an ce ɗaurin auren mutu'a ba lallai ne kuma ya zama na kun ɗaura aure din sai an samu saduwa tsakanin kai da ita ba ɗaurin auren mutu'a ana yin sa wasu lokuta da dama domin kawar da haramci na maganganu tsakanin mace da namiji haramci na irin wannan kadaituwa tsakanin mace da namiji a jinabai su kadaitu tsakaninsu da juna to domin ka karau da haramcin kadaituwa din da kake da wannan baiwar Allah to za ku iya ɗaura auren mutu'a sai kai mata bayani ga sharuɗa ɗin da ake bi na ɗaura auren mutu'a ga sadakin da za zaka bata ga dalilin ka na ainihin kawo wannan bayani ɗin domin ku kaucewa haramci kai da ita saboda haka an kai wata wannan bayanin ta fahimta ta amince kai ma ka amince ka bata sadakinta ko za ku yi shekara nawa ko wata nawa ko sati nawa to ta zama duk keɓe wanda za ku yi duk cewa da za ku yi duk tattaunawar da za ku yi to kaga babu zancen haramci a ciki ya zama kun yi shi ne bisa doron shari'a kuma za ku iya sa sharaɗi ku ce to za mu yi wannan ne domin kawo da haramci amma da sharaɗin ba za mu sadu ba da juna in kuka sanya wannan sharaɗin to wannan sharaɗin yana nan zai aiki kurin ku dai tattauna da junanku ku kasance kun keɓance ɗin kuna duk abin da za ku yi na mu'amalan ku ta saye da sayarwa ciniki hira duk abin da ya kamata ku yi babu haramci tsakaninku amma sai kuka ce da sharaɗin ni da ke ba za mu sadu ba tun da dama ba mun yi shi ne akan mai saduwa da juna ba a'a mun yi shi ne domin mu ɗauke haramcin da yake tattare da ainihin hirar da za mu yi da kuma kaɗaituwan da za mu yi in ka yi haka to ka cire wannan haramci din musamman a mazhaban albeti duk wanda yake bin mazhaban albeti wannan a cikin fikihun ainihin shi'a akwai wannan al'amari ba wai kuma fikihun shi'a ba hatta fikihun ahlus sunna din ma akwai shigen wannan al'amari sai dai kurin su saboda wasu dalilai su ba sa aiwatar da shi a aikace to amma kai a matsayinka na mabiyin mazaban albeti lallai ya kamata ka bujiro mata da wannan magana amma kuma daga yanzu kar ka ci gaba da kadaituwa da ita karka ci gaba da irin wannan yadda kuka saba domin lalle kana aikata haramci to wannan a takaice ita ce amsar da zamu baka dangane da wannan tambaya taka kuma duk sauran masu mu'amala da sauran mata waɗanda ajinabai ne su wato kenan ya kamata su ma su yi kiyasi akan wannan amsa duk inda mutum ya samu kansa a cikin irin wannan yanayi to lalle ya kamata ne a bi abin bisa doron shari'a kada a ci gaba da yin wannan irin mu'amala ta yadda shaidan zai samu kafa ya shigo tsakaninsu ya sanya musu wasu abubuwa a cikin zuciyarsu to ubangiji allah ya sa a dace kuma nan za mu tsaya sai allah ya kai mu shirinmu na gaba za mu zo muku da amsoshin wasu tambayoyin da kuka aiko mana wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shirin amsoshin fikihu sai kuma shirinmu na ƙarshe a safiyar ta yau wato shirin nan na afirka a yau a yi saurare lafiya afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a nahiyar Afirka ko kuma batutuwa da suke da alaka da nahiyar kai tsaye a mataki na kasa da kasa A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan halin da ake ciki a kasar Habasha. Biyo bayan da 'yan awaren yankin Tigray suka shelanta yaƙi akan dakarun gwamnati da nufin ɓallewa daga kasar inda gwamnatin kasar ta habasha ta ɗauki matakin yin amfani da karfin soji wajen murkushe su a yunkurin da suke yi na ballewa za mu je mahangar masana akan wannan batu da fatan za a kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa sa wanda ni abdullahi salihu katsina zan jagorance ragamar gabatarwa. ranar 4 ga watan nuwamban da muke ciki ne dai yaƙi ya barke a tsakanin gwamnatin tarayyar habasha da 'yan awaren yankin tigray mai son ballewa daga ƙasar bayan wani lokaci ne kuma gwamnatin ƙasar ta habasha ta kafa dokar ta ɓaci a cikin yankin gwamnatin ƙasar habasha ta bayyana yunkurin 'yan awaren yankin da cewa yana matsayin cin amanar ƙasa kuma yin hakan ya yi hannun riga da dokar da ke cikin kundin tsarin mulkin ƙasar akan haka ɗaukar mataki na murkushe wannan tawaye da yunkurin ballewa da 'yan tawayen yankin suke yi abu ne da ke kan doka ya zuwa yanzu dai mutane da dama ne suka rasa rayukansu yayin da kuma wasu dubbai da adadin su ya haura dubu ashirin da ɗaya suka tsallaka iyaka zuwa cikin ƙasar sudan dangane da wannan batu muna tare da dr kabir adamu masanin tsaro a mataki na ƙasa da ƙasa daga tarayyar najeriya dokta bayan yi maka barka da zuwa da lalai marhaban a cikin wannan shiri namu za mu so mu je da kuke kallon wannan yanayi da ake ciki a ƙasar habasha da kuma yadda ake kallon tasirin sa wajen sake mayar da hannun agogo baya a wannan yanki wanda ya fama da munanan tashashen hankula a shekarun baya na farko dai za mu ce burin da ita ƙungiyar haɗin kan ƙasashen afirka wato eu ta cimma wadda na wadda da turanci ana ce silence in the gone wato kawo karshen fadace-fadace wadda ke addaban kasashen afirka wadda ta sa shekara 2024 eh, to ga duka alama burin nan zai mata waya da cin cimma burin inda har irin wannan matsala tana iya tasowa tsakanin kasashe waɗanda da sun taɓa faɗan tsakankanin sun gwada sun gani kuma sun ga rashin amfanin faɗan har suka zo suka iya jijiniya wato a takaice tsakanin kasar ethiopia kenan da eritrea dalili shi wannan faɗa na cikin gida wadda ke tsakanin yankin tigray da ita gwamnatin ethiopia faɗa ce wadda tun tana karamma tsakankanin yanzu har ta fara shiga wata kasar da wato kasar eritrea kuma gashi 'yan gudun hijira da sauransu suna shiga kasar sudan kaga a takaice karamar matsala na cikin gida ya zo yanzu ya rasa da kasashe uku ita kanta kasan ethiopia din da kuma kasan eritrea da sudan ma abin ya shafe ta to haka ma wani kasashe da da su kama kenya da sauransu duka abin na iya kaiwa ya shafe kuma dukkan wannan ya faru ne a ƙarƙashin gidan ita eh, ƙungiyar au da kuma sauran eh, ƙungiyoyi na sa ido na duniya eh, takaice dai burin nan da ake son a cimma na kawo karshen faɗace-faɗace a afirka zai waya a cikin mai da ya irin wannan na faruwa. To dakta eh, duk da cewa yanzu haka kungiyoyi irin su Amnesty International da kuma Human Rights Watch da dai sauransu sun yi Allah wadai da abin da yake faruwa kuma sana zargin gwamnatin Habashan da wuce gona da iri wajen kaddamar da farmaki akan 'yan awaran. amma a ɗaya bangaren ita gwamnatin kasar habasha tana bayyana abin da take din da cewa yana daidai da abin da yake cikin kundin tsarin mulkin kasar ne kuma abin da 'yan tawayen suka yi shine ya saba ma doka Eh, a matsayin ku na masana ya kuke kallon wannan abu ta wace fuska za a kalli wannan lamari da yake faruwa ta kame ne abiye shugaba ne wanda duniya ta yaba da kokarin da ya yi na kokarin samun zaman lafiya a wannan yankin har ma ya ci wannan damba na yabo wanda ake ce ma eh, wadda kasar wadda kasashen turai suke bayarwa to a takaice dai ka zai waya a ce wanda ke da irin wannan hange wadda kuma duniya ta yarda cewa yana son zaman lafiya ya zai dauki irin wannan matakin an ga lokuta da yawa inda ya ya hori wa'annan bangaren tigre din ya ya musu kunne ya ba su ya ba su shawarwari kuma suka fi jire mai to aka zo aka samu irin wannan yanayi zai wuya a ce shugaba mai irin wannan hangen nesa wanda kuma ke son zaman lafiya a ce ya saba ma eh, dokoki na cikin kasa ta ba shakka irin wayannan kungiyoyi saboda burin na son a zauna lafiya da kuma na kokarin kare haƙƙi na ɗan adam za su yi irin wayannan korafi to amma abin tambaya ina su suke lokacin da matsalar take tasowa har ta kai ga tun da duk wanda yake ɗan eh, lamura ya san cewa yadda take take su wa'annan shugabanni na ɓangaren tigre ba za da za a yi ƙasa mai son ɗancin kanta mai son zaman lafiya a cikin ta bar take take da suke yi eh, su bijire ma dokar ƙasa je su kafa nasu gwamnati ba ƙasar da za ta yadda ma haka nan akwai hanyoyi da ake bi na mata suke su tsalle wanda za a iya bi su bi to amma haka in yadda suka ya nuna cewa sun saba ma dokar kasa kuma matakan da shi yake dauka da kokarin ya tabbatar da cewa kasa ta kasa ta matsauri sun tsaya matsauri matsauri su guda matakai ne wadda kusan ko ina a an ga zagaya za ka ce a dole ne kasa ta ɗau irin wannan matakan. to a halin yanzu dai dakta kamar yadda kuka sani yan tawayen na yankin tigray bayan har-haren da suke kaddamarwa akan sansonin gwamnati na ethiopia din sun kuma fara kaddamar da wasu har-hare kan kasar eritrea wadda ke makwabtaka da ita ethiopia din inda yanzu haka har-haren nasu ma sun kai ga birnin asmara fadin mulkin kasar eritrea eh, wace illa hakan zai iya haifarwa ta fuskar tsaro a yankin kuma wannan ba zai sake mayar da hannun agogo baya ba musamman maganin cewa habasha da eritrea suna da tarihin yaƙi a baya wanda dukkanin ɓangarorin biyu da ma kasashe da suke makwabtaka da su ba su ji daɗin abin da ya faru ba eh, wato na farko dai akwai buƙatar majalisar ɗinkin duniya har dai ta na tsaro wato security council ta shigo ta yi bincike na kut da kut ta gano wake da hannu a wannan roke-roke da aka harba daga eh, nan yankin tigray din zuwa eritrea don a namu ma an na tsaro da kuma na bincike na cikin ƙasa wannan alama ce na wani yana son ya yaɗa yakin nan har ya kai ga misali kasashe sun shigo cikin yakin to idan su shugabannin yankin warin ne na tigre suka yi to lalle sun kusan za ce sun saba ma doka na ƙasa da kasa idan kuma wani ne ya yi da niyyar ya amfana da shigowa ta kasar eritrea cikin yakin to shi ma da ya kamata wannan majalisar ɗinkin duniya ta san matakin da za ta ɗauka a kai barin irin wannan har ƙasashe da shigo cikin yakin zai iya kawo ib sosai ga yankin yanki ne da masu ci fama da talauci da kuma matsaloli na tsaro to in aka bari makamai suka shigowa cikin yankin yadda misali yanayin da ake ciki a wasu yankuna na afirka to abin da zai afan ma yankin alheri to har yanzu dai babu wani mataki na a zo a gani daga bangaren majalisar ɗinkin duniya da ma kungiyar tarayyar afirka da ita kanta kungiyar igar ta kasashen gabashin nahiyar afirka eh, wajen ganin cewa an takawa wanda rikici birki wanda ya yi sanadiyar tserewar dubban mutane fararen hula kamar da muka ambata daga eh, yankunan da suke kusa da iyaka da kasar ta sudan wanda yankin tigray na ciki to dakta ta yaya bangarori da suke da tasiri musamman ita majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar afirka da ita kanta igat za su fuskanci wannan lamari shi dai zaman lafiya yadda ba cewa da ɗan ah, dukkan su da ita ta kasar ethiopia din da sun shugabannin warin yankin a warin da ma ko wani wanda ke da hannu a cikin wannan al'amarin ya ɗanɗana yanzu ya ji babu daɗi to a takaice dai ya kamata hadde ita kungiyar a da igat eh, su dau matakai su kira taron gaggawa a gayyaci wa'annan shugabanni a zauna da a san yadda za a yi a tabbatar da cewa an na farko dai a samu yarjejeniya wadda zai kai ga hana a dakatar da kai hare-hare sannan nan dakatar da kai hare-haren nan su dau mataki da yadda za a yi a samu a shawo kawunan su shugabanni a yi yarjejeniya na zaman lafiya ita matsalar na farko shine kokarin da ita eh, yankin tigre ita ke so ita ta balle daga kasar ethiopia to Eh, ma dai hanyar da za a bi ne na yankewar a bi hanya na diplomasiya ba wai na irin wannan fadace-fadace ba da ake gani yanzu. ta jama'a masu har lokacin da muke da share ga yara skim dole anan zamu ja lizamin wannan shiri da muka gabatar muku kai tsaye daga nan hausa radio voh a birnin tehran godiya ta musamman ga dr kabiru adamu masani kan harkokin tsaro na ƙasa da kasa daga tarayyar najeriya da kasance tare da mu a cikin shirin sai a saduwa ta gaba kafin lokacin ne abdullahi salo katsina da na jagoranciyar gamar gabatar muku da shirin kamar da aka je da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya masu saurari da haka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu gabatar muku amma da yake ma ɗan sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran duniya da kuka gada kwa saurara. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya tattauna da takwaransa na kasar syria sabon ministan harkokin wajen kasar faisal mcdad ta hanyar wayar tarho inda suka tattauna akan batutuwa daban-daban da suka shafi alaka tsakanin kasashen biyu da farko dai ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawad zarif ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga sabon ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal mikdad dangane da rasuwar tsohon ministan harkokin wajen kasar ta syria walid al-muallim baya ga kuma sun tattauna akan batutuwa daban-daban wanda suka shafi alaka tsakanin kasar syria da kuma jamhuriyar musulunci ta iran ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad zarif ya tabbatarwa takwaran nasa na syria da cewa kasar iran za ta ci gaba da kasancewa tare da kasar syria a kowane lokaci kasantuwar kasashen biyu suna da alaka a dukkanin bangarori na siyasa tsaro da dai sauransu a nasa bangaren sabon ministan harkokin wajen kasar ta syria faisal megidad ya jaddada godiya ga ministan harkokin wajen kasar ta iran dangane da irin gudunmawar da ya ce iran din ta bayar a kasar syria wajen samun zaman lafiya da kuma shiga kafar wando daya da masu kawo hargitsi da ta da kayar baya a kasar to madalla masu saurare da haka maka karshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa an jima a shirinmu na rana inda don sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka je muryoyinsu ni muhammad awal Boshi da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh